الرحمن الرحيم يشاء يرثني ويرث من آل يعقوب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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shidda ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu daidai wannan lokacin kuma a cikin wannan rana mai albarka a cikin wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya shige mana gaba idan ba a manta ba muna cikin wannan sura da albarka suratu maryam a jiya mun tsaya daidai aya ta bakwai yau za mu tashi aya ta takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana annabi zakariya alaihi salatu wassalam a lokacin da yayi addu'a ya roki Allah subhanahu ta'ala cewa Allah ya bashi da wanda zai gaje shi kuma ya gaji zuriya gida annabi yaqub Allah ya arshi addu'arsa Allah subhanahu ta'ala yace ya zakariya inna ka bi gulamin ya kai zakariya mu ne maka bushara da wani yaro kuma Allah ya faɗi sunan yaro yace sunansa Yahaya kuma Allah yace ce lamna ji haka ne lam naj'al lahu min qablu samiya Allah yace ba mu taɓa sama wani mutum a duniya ba suna irin nashi za ka a duniya a fara Yahaya shine wanda aka fara sama wannan sunan wato Allah ne ya raɗa masa wannan sunan da kanshi wannan yana nuna mana mu ci gaba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu daina yanke tsammani ga samun rahamarsa da Gahara. duk da matsala ta yi tsanani bawa ya koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala zai zatar da shi aya ta takwas sai Allah ya ce qala rabbi قال رب غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا نعم قال زكريا النبي زكريا عليه الصلاة والسلام يمشي ربي يا أبنجي أنا يكون لي غلام توتي حيا شيء yaro zai samu gare ni Allah ya yi masa bushara inna nubashshiruka bi gulami shine shi kuma yake cewa ya Allah ta wace hanya ce zan samu yaro anna kaifa yakunu li gulam wa kanat imra'ati akhirat alhali matata ta kasance bakarariya ce wato wadda ba ta haihuwa ko karin ciki ba taɓa yi ba eh da haka Allah ina so ainihin bayanin wato ta inda Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo wannan yaro wa qad balagatu min al-kibar itiya kuma ni gari na kai makura ga tsuwa na zama tsoho tukur-tukur saboda aka ya Allah ta yaya zan samu wannan yaro wato nihayatu sinni ya kai makurar shekaru shine malam ya ce mi'atun wa na sana wato yana da shekara ɗari da ashirin shi annabi zakariya alaihi salatu wassalam ko da aka wannan maganar shekarunsa ɗari da ashirin wa balagat wa mura balagat ya tun wa na sana ita kuma matarsa tana da shekara tamanin da tara wato tis'in ba dai shi ko yana da shekara ɗari da ashirin to shi ne yake cewa ya ubangiji ta yaya wannan yaron zai kasancewa gare ni to shi ne malai ce wasu alu zakariya wato tambayar da annabi zakariya ya yi ba wai tambaya ta kare na Allah ba ko musun Allah na iya ba shi ta a'a malace istibhamun wato istibadu bi hazbil adat al ilahiyya tambaya ce wato ta nisantar da gwargwadon al'adar Allah gwargwadon al'adar Allah wanda ya kai irin wannan shekarun ba a cika gani ya haihu ba ba wai musun abin yake yi ba an gane wato la istibadu an anil kudrat ba wai yana nisantar da kai ne na daga kudurar Allah Allah bai iya bashi ta ba a'a ya san Allah yana iyawa amma ga al'adar Allah bai cika ba su wannan ba aw istibhamu ta'ajjub wa sururin wasu malamai suka ce a'a tambaya ce yake yi tambaya irin ta mamaki da kuma hannun ciki bi hadha al ajib da wannan al'amarin da zai waruwa abin mamaki wa hazal qawl ahsan malaka to magana ta biyu ita ce magana mafi kyawu wato li taqaddum su'al zakariya rabbahu saboda gabatar da roƙon da annabi zakariya ya ga ubangiji ne wato li tayaqqunuhu bi imkani husuli mas'uli saboda yana da yaƙinin cewa Allah subhanahu wata'ala zai iya sama masa da abin da ya roƙe shi ba wai musu ne yake yi ba tambaya ce ta mamaki da warin ciki game da wannan wato bashara da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to daga nan sai Allah ya ce qala kadhalika qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyun wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a qala Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce al'amuru al'amarin nan na sama maka wannan yaron da muka yi alkawari kazalika kamar haka zai kasancewa min khalqi gulamin kuma, ta inda za mu halitta yaro daga gare ku abin haka al'amarin yake ƙala rabbuka ubangijinka ya ce huwa alayya hayyun samar da yaro zinjiri. kana da shekara ɗari da ashirin mata kana da shekara tamanin da wato takwas wannan abin abu ne mai sauki bi an arada alaika bi an wato bi an arad bi an aradda alaika quwwatal jima ta inda Allah subhanahu ta'ala zai mayar maka da ƙarfi na jima'i wa abta qaraymun ra'ataka kuma sai Allah ya bude mahaifan matakka lil'uluf domin ta shiga shiyar naƙuda saboda haka Allah ya riga ya zartar da haka kuma haka ta tabbata sai ga ta kawai ta fara kamuwa da ciwon naƙuda ba ci ciki na irin wannan ciki ba da za a ce an yi watanni ana ɗauke da shi a kawai ba daɗewa ba sai ta fara jin alamomi na naƙuda wato alamar za ta haihu ce Allah ya ce wa qad khalaqtuka min qablu hakika mun halicce ka min qabl tun gabanin wannan walam taku shay'a ba kasance komai ba ai kabala qabla halqika mun halicce ka gabanin mu halitta ka wal izharu lahi hadhihi al alazima kuma Allah ya yi wannan don ya bayyana da ta mai girma alhamdu su'al sai Allah ya tusa ma annabi zakariya ya tambaya li yujabu bima yadullu alaiha don a ba shi ansa da abin da ke nuni a kan cewa ma matarsa ta ɗauki juna biyu to ya aka yi sai Allah ya ce ala قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال Allah ya masa ya tusa mai yaro ta Allah ya ce Allah tuni alamar mata ta ta ɗauki ciki ne malam ya ce walan mata ta nafsahu ila sur'atul mubashir bihi a lokacin da wato rayuwar shi annabi zakariya ta buƙatu wato zuwa ga gaggawa zuwa ga abin da aka yi masa bishara da shi to a wannan lokacin shi ne sai ƙala rabbi ija'alli aya sai annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya ce rabbi ya ubangiji alli ayata Allah ka sanya mini alama wato alamatun ala hamlin ra'ati Allah ka sanya mini alama wadda zan gane cewa mata ta ta ɗauki juna biyu Allah sanya mini alama shi yasa ya ce qala rabbi alli aya Allah ka sanya mini alama wadda zan iya gane cewa mata ta ta ɗauki juna biyu qala sai ubangiji ya ce aya suka alai abinda alama da za ka gane ita mata ka ta ɗauki juna biyu Allah tukalliman nasa salatata ayyamin wato sawiya shine Allah subhanahu wata'ala ce alamar ta ɗauki juna biyu Allah tukalliman nasa sai ya zama na ba ka iya yi wa mutane magana an gane ai tumsanu min kalamihim wato za a hana ka yi wa mutane magana bi khilafi zikirillah sabanin zikirin Allah wato duk abin da ya shafi tasbihi hailala wani abin da yake da alaka da zikiri annabi zakariya alaihi salatu wassalam zai iya yi amma mina na abba iya yi abin da ke da alaka da magana da mutane sai Allah to da kaji wannan alamar ba ka iya magana da mutane sai dai kana iya zikiri salata layalin wato darere guda uku ai bi ayyami ha da kwanaki da yin su kama fi suratu ali imran kama yadda yanzu cikin suratu ali imran salata ta ayyami wato yini guda uku Allah ce wayan wayanda suke wato jere ai halin min fa'ilin takallama ai wato wato satamtana'a min kalamihim bila illati idan lokaci yayi wanda mataka za ta ɗauki juna biyu to za ka ji ba su iya magana da mutane kuma ba tare da wata illa ko wani rashin lahiya ne ya kama ka ba to daga nan sai Allah ya ce فخرج على قومه من المهراب فخرج على قومه بركشوا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة وعشيا فشيكي نن أنا نن فخرج على قومه وترانا عن النبي زكريا ya fita ala ƙaunihi akan mutanensa ma'ana ya fito daga ya lubaci inda mutanensa suke min mihrab a cikin masallaci wato malamai sun yi ta kokarin abinda al-mihrab wato shine al-masjid to sai ya hito yan nuwaci mutanen su kuma min minal mihrab suna cikin masallaci wa kanu yanzuruna fata da sun kasance suna jiran su ji ya buɗe kowar masallaci ya shigo li sallu fihi bi amri domin su yi sallah da umarni ne wato wannan yana nuna jagoran al'umma liman babban mutum ne ana girmama shi ana darajar shi kun ga ba kamar yadda mu muka ɗauka ba yau yanzu kalli rayuwar mu ta sha bamban yau an waye gari honorable kansila na iya cewa ka bari ka bari amma ilimi ya ce ka bar maganar nan ba ka bari ko ba haka bari eh waɗannan abubuwan alamomi ne da ka nuna rashin girmama addini irin wannan ya taɓa faruwa a abin nan a sokoto liman da 'yan kwamitin masallaci suka zauna da wani akan wani rikici da ya kai da shi da wani ai yi guda ana ta lallashi ne yana zabura shi wallahi bai sai ga wani honorable ya biyo wani ɗan majalisa ne ɗan majalisar tarayya ya biyo masallaci ya ji sauti na ta tashi ba wa Allah gana ƙara da zuwa sai ɗaya shiga cikin masallaci ya ga ga su imamu ga ɗan kwamitin masallaci an zauna ana ta damar mutumin sai ɗaya wani rabu ya ce wa ne ce Ka bar magana ne ya ce na bar ta bar rabu na bar gari ba aikin da su imamu sun kai kusan awa guda suna yi a zafin rabu ya ce bar magana ya ce kuma wallahi ya bar ta saboda kila ya sa a dan wani abin da aka yi eh to abubuwa ba daidai ba ne girma da matsayi babu wanda ya kai waɗannan bayan allah da kuwa liman babban mutum ne jama'a cikin al'umma an gane kuma ta ka biya da abu ya yi ciyo ko bai yi ma daɗi ba in liman ya yi magana ya ce ka bar magana ai hankuri a bar kun gane jama'a ko abin bai yi daɗi ba a yi hankuri don babu abin da ya kai alherin hankuri da akwai abin da ya yi hankuri sai a ce ka yi shi kullum an ka ce mawa da ka yi hankuri to an girmama kuma an darajar taka Allah ke mana jagora da ne annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya hito akan mutanensa a cikin masallaci da ne wa kanu yantaziruna fata shi yasa duk da dabi'a ga da kuma ga muna yi in liman bai zo ba a yi ta surutu don rashin ladabi na kaliba a gani ga sunan zaune suka suna jira ne ya suna jiran ya zo ba shi ka bada sallar tun da kaga shi da wannan lokaci akwai uzuri umarni na aka jira ya zo ya bada umarni a yi sallah tun da yana da lalurar da bai iya jagoranta sallah shi yasa hankuri ake aikin nan da kowa gani na jagoranta addini abu na mai wahala ba ka ganewa sai jagoranci ya faɗa hannunka bu ne mai wuya ya ɗan lokacin nan da aka samu liman ana jira ne to a yi hankuri a jarai biya da ake da lalura a yi hankuri wannan abin shi yi taimaka ma mutane allah ya saba rayuwarsu albarka kan suna irin wannan hankuri to allah shi mana jagora to ya ce li bi fihi bi amri domin su yi sallah cikin masallacin wato da umarninsa alal al'ada ga wanda sun ka saba ga al'ada malam ya yi ta kokarin ya fassara me ake kira mihrab amma dai ba sai mun tsaya domin ya ta daukar sa ba ya ce da shi al mihrab wato shine al mihrab al ma'ruf al ala shi dai ne wannan mihrab wanda aka sani yau ya ambaci wasu malamai na ta al mihrab shine wannan lungun wanda liman ka shiga shine mihrab yace duk da laraba ba san da shi ba to wasu maganganu dai ne waɗanda babu buƙatar sai mun ɗauko su an gane to wasu na ganin shi mihrab Wasu ofis ce ta musamman wadda ake wa liman har gobe wasu wurare da suke da dama mu ma ne Allah ya kai ba za a yi ba laifi ba ne liman a ce yana da ofis ta kai ne wanda ya da kasan abin nan manyan mutane suke da ofis a ce liman na da ita wadda yake zauna ga labirari ga komai na karatu ga kayayyaki na research duk mu ma in Allah ya kai mu wannan damar ta ka, duk ai haka to shi annabi zakariya yana da wannan wuri yana da wani wuri wanda kamar kamar office sai shi duk sanda yake son yayi bincike ya shiga wannan wurin wuri ne yake da yake da kujera ta alfarma wanda ba mai zauna ma wannan kujera sai shi na ga irin wannan abin nan a sokoto na kai ziyara wurin wani limamin abin nan barikin soja malam na ga wannan wuri. ofis cikin masallaci ne yana da ofis yana da rish yana da komai malam wurare na girmamawa alkyabbobi waɗanga da ya kasawa ina ba da labari ce malam kaga alkyabba babu wadda ga nasi alkyabbobin sun kai goma malam cikin ofis sai. ga sunan yace wata alkyabba sai dai in isko an ɗauke ta an wanki an gyara sannan in ta lalace ko an gana rufe da ita sai a ɗauke ta a koma kawo mini sabuwa ya ce mutanen nan namu duk wanda ya je aiki a ga ya samu wata wata wata alkyabba ta alfarma sai ga ya kamata liman ya samu to amma mu yau in kun ka duba al'amarin mu na yau kan sai addu'a sai a ga mutane ma ya ga liman na wata ita ya ce ka limanin da ya ja kaya eh ya ce liman ya ja kaya wani na ba da labari ke kai shi ya lura ba malaman da suna ta caccan zawa wai ya ga liman wani wai kusan sati na biyu na canza sabbin suwa to kai ka ba shi ka ga waɗannan abubuwan lokacin sanin girman eh, mai ne alamar kun ci gaba kun waye a ga limamin ku in ya hito cikin ku ya aikowa shi alamar ci gaban ku in limamin ku ya hito riga ta ka hita su eh eh ana ga jiki ne lumi lumi to sai a ce lalle mutanen ga sun san darajar limamin idan su ma sun san ciwon kansu amma in mutane sun ka dawo suna hasadar limamman su ko suna hasadar jagororin na addini to wannan wallahi ba ci gaba ne ba wallahi ba ci gaba ne ba Allah shi mana jagora eh saboda haka annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya hito ga gurin mutanensa a cikin masallaci wato Allah ya ce fa'auha ilaihim an sabbihuhu bukratan wa ashiya fa'auha zakariya ilaihim sai annabi zakariya ya yi musu ishara kun gane su mutane ne ya yi musu nuni cewa an sabbihu wato bukuratan wa ashiya wato su yi sallah shine an sabbihu wato sallu bukuratan wa ashiyan su yi falla sahiya da barci a wa'ilun nahari wa awahiruhu wato su yi sallah farkon yini da ƙarshen yini al'ada ce bisa ga al'adar da suka saba wa alima bi man'ihi min kalabihim wato hamlaha bi yahya to nan ne sai aka gane cewa nan ta shi annabi zakariya sai ya fahimci cewa to yanzu kenan mata ta yi ta ɗauki cikin wannan yaron nashi yahaya wa ba da yi bi sanatin bayan an haihi annabi yahaya da shekara biyu qala Allah ta'ala lahu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma dan annabi zakariya yahaya Allah ya ce masa ya yahaya ya yahya khudh kitaba bi quwwa hmm. wa atainahu al-hukma qadiya Allah ya ce ya yahaya ya kai yahaya kudul kitaba karki littafin at-taura bi quwwati aibi jiddin da kokari Allah ce wa atainahu al-hukuma Allah ce mun baki al-hukuma abinda ake ne da al-hukuma nan shine annubuwata Allah ce mun baki al-hukuma wato annabta Allah ce mun baki ita sabiyan yana yaro anan nake so hankalinmu ya karkata ya dawo ga wani abu wato jama'a idan Allah ya dauka darajar mutum ya san ciwon kai ne ya fahimci addini ko yaro ne a dinga shigowa da shi cikin harkar manya amma abin da muke cewa yaro da gari abokin tafiyar manya kuna ganin yanzu duniya fata canza ba irin dana ba dana aka gani in kana yaro ba a tafiya da kai sai a ce ai yaro ne bai isa ba yanzu sai ka ga mutum na yaro amma kuma ana tafiya da shi in ya san kai daman abubuwa ne guda biyu ake faɗa ga yaro ya zama da yana da natsuwa yana hali irin na da cizai ba ya sa kan kanshi shiga shara ba shanu sannan ya san karatu ya fahimci karatu to irin waɗannan abubuwan yana da kyau ana shigowa da su ga wasu abubuwa an san ne yana da kyau irin waɗannan matasa har da mitin da aka yi na kwamitin masallaci a dinga shigowa da su suna gani saboda ni in yau ku annan gobe ba ku annan ba abu ne mai kyau a sami matasa su zai su kowa saboda ba a san inda Allah zai da su ba nan gaba nan gaba madafa ku, Allah zai kai su in sun ka saba da ganin kuna yi mutum ya ka kuɗin ka gaba na yaro matashi ka haɗa kuɗi dubu goma ka ce ga gudunmuwa to yau da gobe wata rana sai ya ya samu wazo biya ka ce ni ko ga ta wazo biya to in ya saba ba da wazo biya yana yaro me kuke tsammanin ran da Allah ya kai shi ga wani matsayi sai ce ma gaba ɗaya lalurar nan da aka bukata yanzu misali nan masallaci na ji ana maganar akwai bukata a yi mimbari akwai buƙatar kaza akwai bukatar kaza Allah ya kai su gaba da iko sai wani ɗaya gaji ya ce a sai a yi mai estimate ɗin gaba ɗaya abubuwan da aka so ko nawa ne zai biya zai to kaga an samu ci gaba saboda haka wannan abu ne mai matukar muhimmanci ga shi nan annabi ya haya Allah ya ba shi annabta Allah ya ce wato mun ba shi alhukuma wa atainahu alhukuma ne malamai suka ce wata annabta mun ba shi ita sabiyyar wato yana yaro Shi ne aka ce yana ibnu wato salatu sinin yana ɗan shekara uku ku duba yana ɗan shekara uku Allah ya ba shi annabta kaga wannan ba karaman martaba ba ce sannan wani abin lura a nan ga da cijanmu kun ga wannan aikin da muke wa addini wallahi Allah ba zai ba ku tabe ba wallahi kun ji na rashi kun ga tsayuwar gada addini kuna hankuri da tsangwama da suka da zafi da ni kun rike addinin ga wallahi Allah ba zai ba ku haka nan ba cikin ƴaƴanku sai Allah ya tashi waɗanda harka addinin da aka yi da su ko ko gaban idanu kana da rai ko bayan rayuwarka shi al'ada Allah ba lalle na don yana son ya dasa ɗanka ba yayi gabansa yana yiwa sai bayan ka mutu akwai mutanen da ni na san su wallahi sun wa addini aiki tukuru kuma da ransu sun yi iya kokari diyan su yi addini su dinga ganin su su ne ‘yan agaji su ne wani harkokin addini Allah bai kaddarta ba sai bayan rayuwarsu bayan rayuwarsu Allah ya sa yaran suka fahimci addini suna nayo ana gugurmaya na ayyuka addini da saboda haka a jure mu waɗanda ayyukan da ake a yi ta hankuri in Allah ya yarda Allah ba zai sa wato bayan ku su lalace Allah ga shi nan annabi zakariya mutum ne wanda Allah ya kadarci Allah ya bashi annabta bai da hasada duk kun san asali da tushe waɗanda abubuwa da mun karanta warko sai ga shi Allah subhanahu ta'ala ya bashi abin da ya kamata kuma sannan Allah ya gyara mai ɗanshi ya sa ya zama annabi kamar abin da yake wata kun ga fatar da yake yi ga nan Allah ya biya mai bukata shi to shine Allah ya ce sannan wa hananan Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko yawwa wa hananan Allah ya sanya shi wato mai tausayi ga mutane ai rahmatan linnas Allah ya sa annabi haya mai tausayi ne kun gani ba karaman ne ta ba Allah ya baka ɗa mai tausanka ɗa mai tausan al'umma wannan wani abu ne haka ake so a koya ma yara tarbiyyar tausayi don yaro in ya saba da tausayi to baka san inda Allah zai kai shi ba wannan yana cikin baiwa da Allah ya ma annabi Zakariya ya ba ɗan shi wannan baiwar ya zama wato mai tausayi Allah ya ce min dunna. kuma wannan tausan mun shi shine daga gurin mu ai min indina wa zakatan kuma Allah ya sanya shi ya zama wato sadaqatan alayhi wato mai yin sadaka ga mutane yana musu sadakoki yana taimakon su wa kana taqiyan kuma ya kasance wato taqiyi ne mai jin tsoron Allah ne ba abin nan malace ruya an yi ruwaya cewa annahu lan ya'mal khati'ata bai taba kuskure ba walam yahumma biha ko bai taba yin kuskure ba ko niyya bai taba yi ba duk da malamai su yi maganganu game da wannan matsalar sun ce hadisin da aka dogara da shi na cewa bai taɓa kuskure ba kuma bai taɓa niyyar ya yi kuskure ba hadisin da aka dogara aka wannan hujjar hadisi ne wanda bai inganta ba sannan Allah ya sanya shi wa barran biwalidai wa barran biwalidai wa lam yakun jabbaran asiya Allah ya ce kuma wa barran biwalidai kuma Allah ya sanya annabi Yahaya wato mai da'a da biyayya ai muhsinan ilayhima mai kyautatawa ga iyaye ne kun ji wata daga nan wannan kullum muna ga bakinmu ga matasa duk da suna cewa mun samu su ido eh dole mu samu ku ido ku gyara ku yi gyara ba daidai ba ne matashi ya zauna rayuwa sai. har Allah ya kai shi ga matsayin yana iya samun kuɗi eh ga sunan kuɗi da matasa ke ta samu yaro ya samu kuɗi irin dubu talatin talatin da ake basuwa ya samu dubu tasa'in uwaye ne ba su kuma da shi ba ne kuma na rayuwa a ce ka samu kuɗi ne watan warko ka samu dubu talatin ka koma samu ka koma samu sai dai ka sai ka sai babban waya ka rike ga hannu kana kuri kana yanga wannan me ya ci gaba cikin rayuwarka irin waɗannan abubuwan in mutum ya same su uwaye ne hin kai musu ce ba baba ga kudin ga a sa albarka a ce to wane raba su biyu ka raba biyu a ce to dauki rabi rabi kuma bar suna ashirin tsohuwa a ce to ga kudi na wane ya kawo dubu talatin na ya ce a sa mai albarka an raba biyu an ba sha biyar shi ta shi lalura sannan waɗanda sha biyar ke rike biyar ni da rike goma ai da cibiya ya kokari ko tun da ko biyar ɗin ko goma ga canza su goma inda take a wani ce aka to ke gani da mun akwai magana kasar miya to saboda haka waɗanda kuɗi dubu goma sha biyar ɗin nan bari mu miƙa sauran masu kasar miya a samu na na miyar sallah to duk da an kai an uwa da kai wannan wani abu ne mai muhimmanci matasa duk mai son yayi albarka rayuwa sai ta yi kyau ya dinga tausan uwaye ne eh Eh. gaskiya ne a ah. gaskiya abinda wani ke magana ya ce su a da tashin su irin kudin na in yaro ya same su bai ma ya sai ya taɓi biyar ba ni nan baya baya na sani in mun ka sai mariciya daji kun san mariciya in mun ka sai mariciya ka samu yan kudin na mariciya ba ka taɓe su yan biyan ba ka taɓe sai dai a kama da cizo sai ya ɗan wani abu na sai ɗan nama na marici sai ka sai ka abin da sai ku bari mu sai da ke gurguji ga lokaci na tsaya don mu ba da dama a gabatar da abubuwan da a gaban wa barnan biwa da dai wa lam yakun jabbara shi annabi zakariya bai kasance mutakabbiran ba Ta ji wata matsala mana na matasa ba jin kai da girman kai matashi na jin bai iya wahala shi dai ba shi dai kwana kwana a yi talwa tsawaya ana kwana da daddare sa ya ta waye ko ba ya zuwa ko'ina wannan ba ci gaban rayuwa ba ne walam ya kun jabbarin bai kasance mutakabbiran ba sannan wato asiyar bai zama afiyar da rasu wala ka ji wata matsala kuma yau sabon Allah ya zama ruwan dare ga matasa babu ɓannar da ba ta iya ganin sai wanda Allah ya tsaye to duk Allah ya taimake shi bai da wannan Allah ya ce kuma wa salamun alaihi wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma a hayya na Allah ya ce wa salamun alaihi amince Allah ya tabbata a gare shi yau maulid da wato aminci ya tabbata minna daga gare mu alaihi gare shi yau maulid tunan da aka haife shi wa yau mai ya mutu da ranar da zai mutu duk zai mutu cikin aminci wa yau mai yuba a da ranar da za a tashe shi kiyama hayya yana mai rai fi hazi da ayyamin wato wato abin nan makufati wato cikin waɗannan kwanakin na tsoro duka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya masa wannan jin tsoron allati yara fiya ma ya yarahu qabla wanda mutum zai ga wasu abubuwan da bai saba ganin irin su ba amma duk da haka fa huwa aminun fiha shi amintacce na a cikin su to alhamdulillah ina jin mun zo daidai gaba ai wannan zai daidai mu tsaya saboda haka nan za mu tsayawa aya ta goma sha biyar a yi alama don ko da Allah ya kadarci wani zai yi karatun baɗi to an san inda aka aje a cikin wannan sura mai albarka suratu maryam aya ta goma sha biyar nan mun ka tsaya suratu maryam aya ta goma sha biyar don allah jama'a a riki E eh, eh, eh, ta goma sha biyar a ta goma sha da ne gada kuma sha nawa wace gada ka sha hudu ne to yau ta sha shida ne malam malam ta eh, sha shidda ta sha biyan mun karanta ya za ka yan an zo za a taya ta abin nan da ai duk wanda ya zo yanzu zai karatun da an ce nan za a tashi wa salamun alaihina ta'a bai yiwa zai yiwa a kwanan a ce a tashi nan da aka canza a tashi Allah shi mana jagora kuma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ya ba mu ne ma Allah subhanahu wataala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya kawo mu karshen wannan karatun yanzu ba abin da zance daman game da tsari yake na kwamiti an tsara cewa yau za a rufe wannan karatu saboda haka duk wani jawabi da za a yi to alhamdulillah ga babban malaminmu limaminmu shugabanmu kuma jagoran ga shugabanninmu na mulki jagororinmu shugabanninmu na unguwa shugabanninmu da sauran da da baki tare da su saboda haka yanzu ba abin da zan ce face ni dai ina cewa ina godiya gare ku irin kokarin da kuka yi Allah ya saka muku da alheri an yi mana karanci gwargwado tunan da muke karatun nan ba mu taɓa zauna a karatun nan ba a ce ni dai yi karatu da saboda haka ina godiya kwarai da gaske haɗin kai da aka ba suwa musamman ɗaiɗaikun ku ba sai na faɗi suna ba Allah da ya gani irin yadda suka yi tsaye aka yi ta kokari ana ta yi muna ta wannan karatu Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma na gode da wannan karancin da kuka yi mini ba ƙaramin karanci ba ne a zaɓo ka cikin al'umma a ka zo ka yi kuma ku yi hankuri karatun babu dubaru na aka ana ta ɗan dubaru na dubarun gana an kai ta yi ana kawai saboda aka ɗan abin da aka samu a yi hankuri da shi Allah shi mana jagora da haka yanzu zan mika abin magana ga dokta insha Allah nan ba da daɗewa ba domin a gabatar da abubuwan da aka gaba eh